أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة، يوم يوم الجمعة يوم السبت تقوس حتى الاثنين takwas ga watan sha'aban bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1435 yayi daidai da shida ga watan shida 2014 a wancan satin mun zo tsaya kan hadisin Jabir ibn Abdullah da yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu jibril alaihi salam fa qala lahu qum fa salli fa salla dhuhra fi nazalati shams thumma sall thumma ja'ahu al'asr fa qala qum fa salli fa salla al'asr hiya sara dhill kulli shay'in mithla thumma ja'ahu al-maghrib wala shay ma handu shay da nake so in magana yake fa qala salli tashi kai salla fa salla al-maghrib hiya wajabat ash-shams lokacin da rana ta bada sai kuma zo mai lokacin salatu isha washe shigari kuma sai sake dawowa har zuwa lokacin da ce sun maja abul maghrib waqtan wahidan sallan maghrib lokaci ɗaya ne malaika jibril zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don nan muna da bukatar mu san yaya ne lokacin salatul maghrib akwai abin da ya fi shahara a cikin mazhabin malikiya sannan kuma akwai magana da ta fi inganci musamman da aka duba a ta'aru bainar raji wal mashhur fil mazhabin maliki a ta'aru cin karo tsakanin arraji matsalar da ta fi inganci ta fi rinjaye da kuma mazhaban da ta fi shahara a mazhaba ta malikiya an gani mai littafin mai yin kuta akwai matsalar da ta fi shahara kuma ba ta fi inganci ba to musamman misali ɗaya shine wannan lokacin salatul maghrib matsalolin suna da yawa daga cikin matsalolin da aka samu suka fi shahara amma kuma ba su ne suka fi inganci ba daga shi akwai wannan lokacin ba lokaci ne shi ya fi shahara amma abin da fi inganci lokacin salatul maghrib yana da lokuta guda biyu to mana ya kawo wannan matsala ta bakwai waqtu salatul maghrib sai ce mashhurul madhhab abin da yafi shahara a madhhabin malikiyya al mashhur anna waqtul maghrib mudayyaq ghayr mumtad abin da yafi shahara a kasan shi ko ina da ina shine lokacin sallar maghriba lokaci ne mai kunci ba shi da fadi ay laysa laha illa waqtun wahid inda maghib ash-shams ba shi lokacin kawai lokaci dai ne rana tana faduwa da shi kenan wa huwa zahirul mudawwala wannan shine zahirin abin da yazo cikin mudawwala wa riwayatul baghdadiyyin an malik kuma da ce riwayar malamin baghdad wanda suke madhaban malikiya da wurin bawa malik wa nassa alayhi khalil fi mukhtasarihi sanan shi khalil a cikin mukhtasar khalil haka ya nassa ta ce wal maghribi a wani wuro wuru shams maghriba kuma tana shiga ne daga faduwar rana yuqaddaru bi fi'liha ba'da shurutiha kuma za ka kaddata bayan sharuɗa sun cika kana yin sallan shikenan lokacin ya isa shi a yuqaddaru zamanu a ada'iha da ghurubi shams kawai sai a kaddata bayan sharuɗa sun cika to iya gwargwadon wannan lokacin wai ne lokacin sallan maghrib sharadi na taharatul hadathi taharatul khabath sitrul aura idan mutum zai sa tufafi ya sallah ya fuskanci alƙibla duka wannan shine abin da suka tabbatar shine kuma abin da yake shahara wa qarahu ad-dasuqi fi hashiyatihi ala sharh al-kabir qailan wal mu'tamad ma masha alayhi al-musannif min riwayat ibn qasim wala riwayat ibn qasim musamman yace ar-rajih abin da ya fi rinjaye a maliki bai ke magana ba wani guri da ba ja fi muwatta ya cikin muwatta qala malikun ash al-humra allati fi al-maghrib in an ce sai ba maka definition kafin ya zo ya dalili da yake yammaci ke ko hmm. yammaci da rana suke faduwa ke فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء إذا wannan jajaja ya kasance babu shi ko lokacin sallar isha'i wa min waqtil maghrib sannan lokacin maghriba ya wuce wannan imam malik yake faɗan shi a cikin muwatta al-muwatta malik bi hamishihi tadwir al-hawali kaga yake cewa nassin maganar imam malik in ya zama wa kharajat min waqtil maghrib in wannan jajaje kuye to shi shikenan lokacin maghrib ya wuce idan bai kuye ba ba fara lokacin maghrib yana nan wa qawluhu zahirun fi imtidadi waqtiha ila ghurubi shafaq zahirin magana ba Malik alaihi yana maka cewa lokacin yana dan ja har zuwa kafin kuyen shafaqi وهو مذهب إسحاق وأبي ثور والأوزاعي وأصحاب الرأي وبعض أصحاب الشافعي sannan kuma abin da zai karfafa maka wannan hadisin ibnu umar mawqufan marfu'an yace wa waqtul maghrib ma lam yaghib ash-shafaq lokacin salatul maghrib matukan shafaqi bai goye ba kaga matukan shafaqi bai goye ba yana nuna maka cewa hadisance lokacin yana da fadi ke wa fi riwayatin fa idza sallaytum al-maghrib in kuni salatul maghrib fa innahu waqtun ila an yasquta ash-shafaq duka lokaci yana da yawa har zuwa lokacin da shafaki zai buya to kuma a cikin malikiyan wa shahara hadal qaul ibn al-arabi al-maliki shi ibn al-arabi al-maliki ce wannan magana ce ta fi shahara ya kawo a cikin ahkamul qur'an in ka duba ahkamul qur'an mujalladi na biyu a yadda ba da shafi a nan na goma. to wannan shine magana ibn al-arabi wa sahahahu kuma ce wannan ita ce magana ta tafi inganci a ji asalin malikiyar gaskiya ne. su suna bin dalili ne ba suna bin ta'assubanci ba wa sahahahu fil ariwa wannan ya ce wannan kuma shine magana mafi inganci a ce littafin shi al-ariwa wani littafi ne al-ariwa ma'ana aridatul ahwabi bi sharhi sunan at-tirmidhi yace wannan shine magana mafi inganci واختاره ابن عبد البر ibn abdulbar al-maliki shi ma ya ce wannan shi ne magana mafi inganci walmaziri al-maliki imamul maziri shi ma na da sharhi a kan sahih muslim walbaji da imamul baji shi na da sharhi a kan muwatta ta imam malik ana ce mai almuntaka sannan ibn rushd ibn rushd shi ma ce wannan magana fa shi ne mafi inganci wallakhami wa ghayruhu da lakami da makamantan malamai wanda duka sun ce lokacin salatin maghrib daga lokacin da aka yi rana ta fadi, daga lokacin da rana ta fadi, har zuwa kafin buyan shafati to wanda suka ce lokacin kawai guda ɗaya ne me dalilin su shine dai wannan halifin jibril hadithu jibril wanda ya zo cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah tare da malaika jibril lokaci daya Domin shi ke nan ban da sauran hadithai ba don yana da kyau ya kasance lallai da ka kafa dalili sai ka tattaro hadithan da suke kan matsalar gaba daya hal lil maghribi waqtun wahidun la an tunda kaidan da Allah ya bamu shine fa za tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila domin yanzu dai akwai sabani akwai waqtun wahid lokaci dai kawai shine lokacin faduwar rana gwargwadon na kaddanta sharuɗan sallan ya cika to shi shikenan ka bayar lokacin ya isa ya ke wannan shine mashhur wannan kuma ya ba cikin kitabun kafi fi fiqhi ahlil madinati maliki na ibnu abdul yana nan mujalladi biyu ne amma ban taba jin ana ambata wannan littafin cikin littafin malikiya kuma yana nan ana sai da shi kitabul kafi na ibnu abdul ya kawo shi a tsohon muku irin wanda nake da shi mujalladin farko shafi na 160 zuwa na wannan shine mashhurin abin da ya fi shahara wa huwa al-mashhur fi madhhabi malik wa ashabihi wa jumhur ahli al-madina kuma shine mafi yawancin malaman Madina suke kai da ban magana na biyu anna waqtaha yamtaddu ila maghrib ash-shafaq al-ahmar wa huwa qawl thalin li Malik rahimahullah wannan shi ma magana ce ta Imam Malik magana ta biyu ga Imam Malik rahimahullah kamar da gabata shi wannan littafin at-ta'arud bayna ar-radi wal mashhur yace huwa alladhi shaharahu ibn al-arabi fi al-ahkam wannan shine magana da ibn al-arabi yace ta fi shahara wa sahahahu fi aridati al-ahwali fi sharh sunan at-tirmidhi wa ikhtarahu al-baji wa ibn abd al-barr wa ibn rushd wal-laqami wal-maziri wa ghayruhu wannan ga duba masalikud dalala fi sharh matn risala ya kawo da maganganu shafi na 36 وبهذا قال الثوري وأبو wa ibn hazm kamar yadda shi al-muhalla kuma ga dalilan su daban-daban hadithin abdullahi ibn amr ibn al-as da yaro wurin sallan salatul maghrib ce wa waqtul maghrib ma lam yaghib ash-shafaq lokacin sallan maghriba matakan shafaqi bai buya ba kuma hadithi ne mai inganci a cikin sai muslim akwai hadithin abu musa al-ash'ari lokacin da wani matambayi matambayi zai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah wannan sallah sai yake cewa yi sallah tare yi sallah tare da mu kwanaki biyun nan to washe gari sun ba ma'akhara al-maghriba sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta sallar maghrib hatta kana inda suquti shafaq har kusan lokacin da shafaqi zai guya sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar maghrib hadisi yana cikin sahih muslim sannan kuma ga hadisin Abu Huraira shi ma da yake cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lis-salati awwalan wa akhirah sallah tana da farko lokaci tana da ƙarshe. to yake cewa wa inna awwala waqta salati al-asr sai kuma yace wa inna awwala waqti salati al-maghrib farkon lokacin salati al-maghrib ta tabruku shams lokacin da rana take faruwa wa inna akhira waqtiha ƙarshen lokacin kuma ba hina yaghibu al-ufuq yani ash-shafaq lokacin da shafaqi hadisi yana nan a cikin sunan tirmidhi in ka duba mujalladi farko shafi na 284 tahqiqin ahmad shakir tahqiqi na ahmad shakir in ba ka da wannan kuma ka duba namba na ɗaya, yana nan a cikin sunan tirmidhi kaga nassin hadisi ne yake cewa me wa inna awwala وإن أول وقت المغرب فرق لوكة المغرب حين تغرب الشمس لوكة دلالة faruwa. wa inna akhira waqtiha ƙarshen lokacin kuma hina yaghibul ufuq mana lokacin da shafaqi yake guya shi sannan ga hadisin buraida ibn al-husayyib shi ma yace lokacin da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah yi sallah ranar farko lokacin magriba rana ta fadi kenan to a rana na biyu falamma kana yawmus thani rana ta biyu sun summa amarahu fa qama al-maghrib sai umarni a tara sallar maghrib kabla an yaghiba shafaq kafin shafaq ya buya to kaga yanzu muna da hadithin Abdullahi ibn Amr ibn al-As hadithin Abu Musa duka wannan suna cikin sai Muslim hadithin Abu Huraira yana sunan Tirmidhi yana Musnad Ahmad yana sunan al-Kubra na Imam al-Baihaqi yana Muhallat ibn Hazm kuma ibn Hazm ya ce hadithin qawi sannan muna da hadithin Buraida ibn al-Musayyib kaga sahabbai hudu duka suna kawo bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan me akan lokacin sallar magriba tana lokuta guda biyu hadisi hudu yanzu su kuma iyakacin za su ce hadisin a lokacin magriba ɗaya ne hadisin su ɗaya ne to ga ko daga nan sarkin yawa ya fi sarkin karfi to yanzu ya za ka yi ka ba da jawabi akan wancan hadisin jibril na ɗaya za ka yi ba da jawabi annahu mutaqaddim fi awwal al-amr shi hadithul jibril ai a farkon al'amari akai tun an baka ne akai wannan wa hadhihi al-ahadith mutaakhira bil madina wannan hadisan kuma duka sun zo a madina musamman kaga Abu Hurairah shi bai musulunta maka ba ya musulunta ne a Madina a Madina ba can kashe kashi Ha? to sai kin ga maka cewa hadisan da suka zo akan magriba tana lokuta biyu sune suka fi inganci fa wajaba taqdimuha fil amal dole kuma sai a gabatar da wayannan dalili ana yake cewa hadithin abdullahi ibn abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amman jibril inda albayt marratayn malaika jibril ya zo limanci a ka'aba su to kaga limancin jibril ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina ne a makka ne ba a madina ba to wayannan kuma sahabbai suke zuwa madina to kaida kuma abin da ya zuwa karshe shi yake dauka to wala shakka anna hadha kana bi makkah wannan babu shakka cewa ya faru ne a makka dalili na biyu abu huraira bai musulunta ba sai ama khaibar sanata sab'in min al-hijra shekara ta bakwai na hijira kamar yadda lokacin al-isti'ab fi ma'rifati al-ashab na ibnu abdul bar kuma ya bar cin al-riyad al-mustataba fi jumlati man rawa fi sahihayn min as-sahaba to tunda haka ne ya za a ce kuma bai musulunta ba sai shekara ta bakwai to ya zai rawaito kuma abin da ya kasance a makka kaga ba zai yi ba ke to amma ruwayan da yayi na imamatu jibril a wannan zai zama mursalus sahabi ke mursalus sahabi abin da wani sahabi ya gaya mai to haka nan shi ma abu musa Lashari. ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qadima ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi makka qabla al wa aslama sun hada lil habasha Ya yi hijira zuwa habasha to sannan kuma yanzu an zo wajen karfin hadisan sai ka ce hadisan da suka zo a kan cewa magari tana da lokuta guda biyu sun fi karfi nesa ba kusa ba fiye da hadisan da suke cewa ba lokaci ɗaya take da shi A gane wannan da wannan a cikin wannan littafin a ta'aru bai na wal mashu duk abubuwan da muke ta rikici a shi an gama tattara mana su gaba ɗaya nan wai zallama ɗaya zallama biyu tamini a ɓoye ko a bayi duka yana ce nan kuma billahi abin duka yana ce malikiya kagin kai yake da shi baka fita ce malikiya ba bai ɗora hannun dama sake hannun duka za ka samu akwai ruwayo a cikin malikiya to me yasa nan muke ta sabani kan abin da yake cikin malikiya kagin ma zai zama akwai son zuciya ciki ko kuma akwai jahilci in dai akwai son zuciya to ka sani cewa yana cin malikiya sannan kuma ka dinga wayan su da cewa ba sa malikiya ko kuma ya kasance asali ma baka sani bane to ɗayan biyu da yake waliyazu billah to don nan kenan sai mu ji tsoron Allah ta girma da matsaloli to kaga akan wannan in ya zama magariba tana da lokaci mai fadi shi kenan babu laifi kenan in ka shigo masallaci in an kira sallah sallan magrib ya mai shaƙi kiran sallar magari in rana ta fari kuma bayan da zaka je wai a kira maka sallar magari kafin faruwar rana to daga rana ta fari an halatta me kenan an halatta nafila kuma wannan shi ma din zaka ce ko ba malikiya ba ko to ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari yace wa amalikin qawlun akhar bi istihbabihima an rawaito da gurin imam malik wani magana daban ce mustahabbi ne raka'a biyun nan to ga kashi duka abin da ake ta saɓani yana na a cikin malikiya dai ko ka ce to ai kai baka san shi a cikin littafin da kake da shi ba to ko ce to a malikiya littafi nawa ka sani ne ma gaba ɗaya malikiya littafi nawa kai kake ji ake ambatawa sai ka samu littafin ba su kai sun kawo ba kuma littafin malikiya za ka samu wanda ba mu san su ba sun fi yawa kai da wanda muka sani amma dai kamar san kamar su al'akhdari ya ce ishimawi ya ce isiya risala a askari sai a ce kamar su misbahu sari a hasi a ce mudawana to ko mudawwana ma mutum da yake da shi amma an ce maka annawadi wa ziyadat albayan wa tahsil kaga wannan mujallada suna zuwa manya manya alkafi na ibnu abdul bar duka yi wannan tafai yana da bukatar sai an bincika su sai a gane asalin me malikiya take ci to don nan sallah kafin magriba ja'izi ne ya halatta kuma imam malik ya ce ma mustahabbi to kuma bi imam malik rahimahullahu ta'ala bai ce mustahabbi ba to akwai sahabbai da yawa da suka rawaito da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Abdurrahman ibn Auf Abdullah ibn Mughaffal Uqbah ibn Amr za mu zo mu ɗan karkaranta waɗansu domin tambayoyi suna yawa akan wannan abu darda anas ibn malik abu musa lashari yanzu dai kana da sahabbai kamar guda shida abdurrahman ibn auf abdullahi ibn mughaffal uqbat ibn amir abu darda anas kana da abu musa lashari sannan kuma malaman da suka kawo wannan hadisan suna ɗan dama imma ya zama wanda suke ruwaitowa da isnadi ko wanda ba sa ruwaya da isnadi kamar a cikin sahih bukhari ba imam bukhari ya kawo babu salat qabla al-maghrib babin sallah kafin maghriba hadithi na 625 da kuma 624 a cikin sahih muslim shi ma bab istihbab rak'ataini qabla salati al-maghrib ba mustahabbi ne a yi sallah a biyu kafin sallan magariba to kaga duk wannan suna goya cewa magariba tana da kuntataccen lokaci ne ko tana yawartacce yawartaccen lokaci ke a cikin sahihu muslim za ka duba talatin na shida. sannan har yanzu in ka duba sharhin nawawi na imamun nawawi akan sharhin muslim mujalladi na shida shafi na takwas da kuma shafi na 124 a cikin sharhul qubbi a sharhi ne na sayyid muslim amma ana ce mai sharhu al qubbi a mujalladi na biyu shafi na 441 a cikin muktasar na sahih muslim na al-munziri shi ma ya kawo na hadisi na sallah kafin sallar maghrib wannan littafi na biyar ne za ka same shi a number special number a number na 222 na 222 sannan ya ba cikin mustakharaj al-musnad ala sahihi muslim na abi nu'aym a mujalladi na biyu shafi na 428 littafi na bakwai al-musannaf na ibn abi shayba mujalladi na biyu ya ce babu man kana yusalli qabla al-maghrib shi ana yake wanda yake zalla kafin magriba to kaga kai kuma masallaci wani suna yi sun yanki ne da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam littafi na takwas imamu ahmad ya kawo shi a cikin musnad a mujalladi na biyu da kuma mujalladi na biyar ya kawo shi wuri daban-daban littafi na tara ya kawo shi a musnad abi awana mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da biyar a sunan abi dawud abu Da'ud ya kawo shi a nomba na 1281 da kuma 1283 in tare da sharhin aunul ma'bud zaka same shi a mujalladi na hudu ke sunan tirmidhi imamu tirmidhi shi ma ya kawo ce babu raka'atayn qabla al-maghrib raka'a biyu kafin sallar maghrib to kai mutum ya zo ya goge wannan abin da wuri ma zai yi wahala zai yi wahala matuka imamu tirmidhi ce babu raka'atayn qabla al-maghrib in ka duba matani kenan mujalladin farko in kuma tufatul ahwazi shi ma a mujalladin farko a sunanin da sa'i littafi na sha biyu kenan shi ma mujalladi na biyu shafi na ashirin da takwas zuwa ashirin da tara ibn mata shi ma ce babu ma ja a fin yi ne kabla magari babin da ya zo sallah kafin ba. nomban hadithi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da biyu da kuma dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da uku a sunanin darimi imamu darimi shi ma suna ya ce babu yi ne kabla magari babu raka'a biyu kafin sallar magariba aka nan ma a cikin sunan kubra ne bai baihaqi littafi na sha 15 ce sharh sunna ne imamul bagawi shi ma ce babu salati qabla al-maghrib shi ma special number ne hadisi na 888 na 888 a cikin sahih ibn khuzaimah shi ma mujalladi na biyu yace babu ibahati salati inda ghurubi shamsi wa qabla salati al-maghrib mustahabbi ne an halatta maka ibadatu salati inda ghurubi shams an halatta maka sallah lokacin faduwar rana in rana ta fadi ke wa qabla salati al-maghrib kuma kafin ai sallar maghrib a cikin sahih ibn hibban littafi na 18 yace zikrul ibadati lil mar'i an yusalli rak'atayn qabla al-maghrib halaccin mutum ya salla raka'a duka kafin maghriba nomban a cikin sai ibn hibban nomba na 2480 a cikin mawaridul zam'an mana Mawadin zam'an wasu hadithai ne da ibn hibban ya kawo su amma sauran jafin baka samu baka same su a nomba na ya ce babu salati kablin al-maghrib babin sallah kafin maghriba ibn nasr a cikin qiyamul layl a kamar da zo cikin silsilatu ahadisi sahiha shi ma ya rawaito hadisi ibn hazm shi ma ya kawo wannan matsala a cikin al-muhalla mujalladi na biyu al-imam suyuti ya ambata shi a cikin littafin shi al-jami' sahih sannan kuma saka sake duba sahihul jami' sahih shi ma haka in ka duba fayyul kadir duka dai akan jami'ar sahih suke ta aiki in ka duba kanzul umman shi ma ya zo cikin majmu'ul fatawa ya cikin mun ta mughni na ibn qudamah in ka duba ya salihi a wannan kowa yana da littafi ya kawo babin wa zakara fi arba'ata ahadith sai kawo hadisai guda hudu hadisai guda hudu babi na 201 lambar hadithi na 1122 1122 da kuma 1123 1124 1125 imamun nawawi ya kawo wannan to ka kaga littafan da suka zo da cewa a yi sallah kafin magariba suna da yawa in ka duba zadul ma'ad fi hadi khairil ibad nan mujalladin farko ne mun. ibn al-qayyim al-jawziyya ya kawo wannan kamar su talkhisul habib irwaul ghalib daidai da bulugul mara wanda in ka duba za ka same shi to ka sake duba sharhin subulus salam sannan kuma ka sake duba tawdihul ahkam ka duba irin su nailul auka, ka duba irin su silsilatul hadisi sahiha to kaga duka dai ya nuna maka cewa la shakka duka magariba tana da lokaci mai faɗi tunda har za a iya tsayawa a yi sallah kafin a yi sallan magariba to daga cikin wasu hadisan ma dan dauki wasu kaɗan don da su nuna maka lalle sahabbai suna yi sahabban kuma ba sahabi ɗaya ba ba sahabi biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba goma ba ashirin ba suna nan da yawa hadithin Anas ibn Malik yake cewa kana mu'adhdhin yu'adhdhinu ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salati al-maghrib me kiran sallah yana kiran sallah a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam fayabtadiru lubabu ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sawari masu hankali cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manyan sahabbai sai suka sace suna bin filas filas na cikin masallaci yusalluna raka'ataini qabla al-maghrib suna yin sallah kafin magriba hatta ya ta wa hum yusallun har manzon Allah sallah alaihi mai fito kuma suna kan sallah Bai ji al-gharibu fa yahsibu anna as-salata ta sulliyat in ba kuma zo zai dauka kai an yi sallar magriba kare min kasrati man yusalli ba saboda sahabbai da yawa ne suke yi ba wai kai kadan mana umar duka yana kuma yana sahabbai ya caccasa suke nan ko kaga wannan fatawar ba ta daidai wa ce to malam me yau matsayin wanda yake kudaitar da mutane akan sallar magariba kamar yin mu kenan yanzu yana kudaitar da kai ne kai tun da waye kudaitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan gaya ga ma kurar da ma su hadisi wannan hadisi yana da a cikin sahih bukhari hadisi na nawa hadisi na 625 ibn hazm shi ma ya kawo karkashin matsala ta 283 al imam ahmad ya kawo sunan nasa'i ya kawo sannan Muhammad Nasiru bin Albani ya ambata shi a cikin silsilatu al hadith sahiha Ibn Kuzaima ya kawo Ibn Hibban ya kawo to kaga hadisi yana maka cewa ka duba nasin da ya kawo fa yajibu al-gharib fa yahsibu anna as-salata qad sulliyat min kathrati man yusalliha kai ki wannan jumla min kathrati man yusalliha saboda jama'a da yawa da yawa cikin masallacin suna yi bai na bainal wani wal ya siya, amma tsakanin ikama da kiran sallar babu tazara mai yawa amma dai an tabbata suna suna yi wannan hanyar amur bin amir kenan daga alas ibn mali. sannan wata hanya daban shi abdul aziz ibn suhaib yake cewa qala kunna bil madina suna na garin madina fa idza adana al mu'adhdhin li salati al maghrib idan mai kiran sallah ya kiran sallah ibtadaru sawariya sai kasance suna da gaggeniya kan filas mana kaya kenan ba a sallah kawai gaban mutum ba kuma yake faraka raka'ataini sai kuma su dinga raka'a biyu hatta inna ar-rajula al-ghariba la yadkhulu al-masjid fa yahsibu anna as-salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima har in ba koyo zai dauka fa an yi sallar nan wannan hadisin yana da cikin sahih muslim yana da musnad abi awana ko mustakhraj abi awana sunan al-kubra na imam wata hanya daban ta hanyar muhtar ibn fulful ah, ya ce ya tambayi anas ibn malik ana ce mai muhtar ibn fulful bi fa'aini madmumatayn yake ya tambayi anas an taqawwu ba'da al-asr taqawwi ba'da al-asr bai ce ba'da al-maghrib ba'da ba'da al-ghurub ba'da al-asr mutum ya dinga taqawwi bayan sallar asr فقال كان عمر يضرب الايدي على صلاه بعد العصر ce umar yana dukan hannaye mutane akan yin sallah bayan sallar asar amma ce wa kunna nusalli ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atayn ba'da ghurubi shams ka wannan ba wani ujura ce ba wani ujura ne amma ujura sai ga maka wannan hadisin ne sai a ce yana dukan mutane akan sallah yau ka kafin magriba kuma abun bai daidai ba wa kunna nusalli ala ali rasul sallallahu alaihi wasallam rak'atayn ba'da ghurubi shams bayan rana ta bada sahabbai suna yi to sai ake tambayar Anas shi muhtar kenan fa qultu lahu atana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama to manzon Allah yayi sai Anas bai bada cika sai ce a kana Allah da yana ganin mu muna yi falam ya'murna wa lam yanhana bai umarce mu bai hana mu ba kamar bai ce manzan Allah ya yi ba amma dai manzan Allah yana gani to shi ma dalili ne to kaga nan shi ya ce bai umarce mu ba kuma bai hana mu ba mana wannan a ilimin Anas kenan wannan hadisi yana cin sai musulmi shi ba ibnu hazm ya kawo shi karkashin mas'ala ta 283 yana cin sunan nabi da yana cin da abi awani to amma shi abdullahi ibn mughaffal shi kuma ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni sai ce sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib wa fi thalithati liman sha'a na uku sai ce ga wanda su to ga wannan shi me yake nan umarni ne amma shi Allah kaga yana bai ji hadisin ba ya ce falam ya amurna wa lam yanhana shi Allah ya kafa dalilin da kenan taqrir shi kuma wannan ya kafa dalili da qaul qaul kaga akwai qaul akwai taqrir wanda wannan hadisin na Abdullah bin Mughaffal yana da cikin sahihul Bukhari yana nan Musnad Ahmad yana nan Sunan Abi Dawud yana nan Sunan Darimi sahih Ibn Khuzaima al-Sunan al-Kubra Imam al-Bayhaqi to a ƙarshen hadisin kan ce karahiyata an yattakhidha an-nasu sunna wannan magana waye ba magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana karahiyata an yattakhidha an-nasu sunna kan mutane su dauke ta sunna muakkada ba suna bace mu suke mu'akkada amma dai ce liman sha ga wanda ya in ka shigo masallaci kana so ka yi to bismillah in baka so ka yi baka ta tsayawanka har sai an ta da sallah ba wanda ce me yasa baka yi sallah raka biyu tunda ita ba wajiba ba ce mana kalbin ta kenan bai kai kalbin raka'atai da fajiri ba ke to har yanzu daga cikin hadisan da aka samu daga Anas ibn Malik yake cewa إذا قام المؤذن فأذن صلاة لصلاة المغرب في مسجد المدينة أنا مسلاة من الله صلى الله عليه وسلم إني صلى كيرا صلى قام من شاء فصلى wanda ya so sai ya tashi sallah hatta tuqama as-salah har sai an tada sallah wa man sha'a raka'a raka'atayn thumma qa'ada wanda ya so kuma ya tashi raka'a biyu sai ya zauna wa dalika bi aynayn nabi sallallahu wannan kuma Allah ana yi bai ce kar ba akwai ta hanya daban hanya ta hudu ko ta biyar kenan daga Anas Ya ce, in kana mu'adhdhin li yu'adhdhin ala ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam me kiran sallah yana kiran sallah lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa nara annaha al-iqama in an gama kiran sallah sai su kama an tare iqama ne a masallaci min kasrati man yaqumu fa yusalli ar-rak'atayn qabla al-maghrib saboda wanda suke tashi su yi sallan ba mutum da yawa mutum ba sai ka ce yanzu an ce kare kamatin salatu kare kamatin kowa ya tashi to shi ma haka suke gani kamar an tare kama ne to kaga jumhurin sahabban kenan haka suke wannan shi ma hadisi yana nan a cikin musulmi ma mu'amar da kuma sunan ibn majah ma duk da cewa isnadin yana dan tangarda kadan daga cikin hadisai ka ji wannan hadisin na uku batu ibn amir ya zo ta hanyar marzad ibn abdullah yace ataitu uqbata ibn amir al-juhani na zo gurin uqbata ibn amir al-juhani fa qultu ala u'ajibuka min abi tamim ka ina mamakin abu tamim ya kawo na abu yake ina mamakin wani to ga an ce ana mamakin wani an kawo kara kenan ko an kawo to shi me yake yi yarkawar raka'atayn qabla al-maghrib yana raka'a biyu kafin maghriba kaga shi wannan gutsu tsoman tun da dare wani yake ka a masallaci zuwa da awar zamanta an kira sallan sai an tsaya wani wani rafi na fula raka ne to kaga shi uku batu bin amir a marzan ke cewa ya je kuma uku batu bin amir ce ka ina ba mashin abu ne yana raka a biyu kafin sallar magriba ba kwana uku ba sai uku ba ke ce mai a ah, inna kunna na fa'aru ala ahli rasulillah a yi a lokacin manzan Allah yi magana ta kare ke qultu fa ma yamna'uka al'an nace to yanzu me yasa baka yi ka makama kuma ke kana shugul ce yana da ayyuka da yawa shugul ya hana ni yi za ka ga kai ba na yi amma ba ka ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi hadisi yana cikin sahih bukhari lamba na 1184 yace babu salati qabla al-maghrib babin sallah kafin sallar maghrib to ibnu hajar a fathul bari bi sharhi sahih bukhari yace wa fihi raddun ala qawli qadi abi bakr ibn al-arabi wannan hadithin yana raddi ga maganar ibn al-arabi akan lam yaf'alhu ahadun ba'da as-sahaba shi ibn al-arabi yace banda sahabbai kuma ba wani wani tabi'in da yi sai ibn hajar yace ina wannan maganar ba haka take ba لأن tabi'i shi تابعي شي أبو تميم إن التابعي shi kuma. a marzan bin abdullahi ce a ala u'ajibuka min abi tamim shi abu tamim din yana raka biyu kafin sallar magriba yace wa qad fa'ala huma to kake nan ba daidai bane a ce wai tabi'ai gaba ɗaya ba wanda yayi raka biyu kafin sallar magriba to don nan al-azhar ne yake ambata daga gurin Imam Ahmad shi Imam Ahmad saboda tsantsan adalcin shi yace ma fa'altu huma illa marratan wahida shi ya sallar kafin magriba sau daya hina sami'tu al-haditha lokacin da ya ji hadisi to ya kamata ya aiki da wannan hadisi to ga kai ma ya kamata a yi ko so dai kai ma ka tashi kai sallah raka biyu kafin sallar magriba yace wa fihi ahadithun jihad kuma akwai hadisi masu inganci da gurbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ali nabi sallallahu alaihi wasallam was sahaba wat tabi'in illa annahu qala liman sha'a sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya so ba ba bai ce dole ba ba ba ce lalle lalle dole dole kowa sai yayi ba amma an kaso so ta shi kai wannan ga ruwan magana a cikin fathul bari bi sharhi sahih bukhari mujalladi na uku tabatu salafiyya shafi na 60 kuma ka sake duba al-mughni na ibnu qudama mujalladi na biyu tsohon bugu shi ma shafi na 129 to manzo Allah yayi sallan nan kaka ajiri da ake ta magana ko bai ba ibnu qayyim ya bada amsa akan wannan a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad sai yake cewa amma raka'atani qabla al-maghrib raka'a biyu nan da ake kafin magriba fa innahu lam yunkal anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli ba ana kalto cewa manzon Allah yana yi ba sallallahu alaihi wasallam amma wa qad sahha wa sahha anhu annahu aqarra ashabahu alaihi ya inganta manzon Allah ya tabbatar da sahabbai wa kana yarahum yusallunahuma falam ya amurhum wa lam yanhahum kuma yana ganin suna yi bai ce ku yi ko ku bari ba amma a wayan abdullahi bin mughaffal shi ya ce manzo Allah ya ce me ku yi sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib to don imam tirmidhi yake cewa wa qad ruwiya an ghairi wahid min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito ba sahabi ne ba sahabi biyu ba annahum kanu yusalluna qabla al-maghrib bayna al-adhan wal iqamah suna yin sallah tsakanin kiran sallah da iqama وقال أحمد وإسحاق إن صلاتهما حسن فحسن إن صلاهما فحسن إن كي باب لفي أبني ميجو وهذا عندهما على الاستهباب وانا دكا أقولون سكينا فالولة بني كنا مستحبي to akwai shigohoyi da za a iya kawo maka cewa ka wannan sallan fa gashi gashi gashi daga cikin dalilan dalili na farko abinda Ibnu umar ya rawaito yace ma ra'aytu ahadan ma ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ce bai kawai yana sallan kafin magariba ibnu umar yake faɗin wannan abu dawud ya rawaito da bai to amma wannan kuma asar din inna hada la yasihhu hadithin bashi da inganci a ibnu hazm yace wala nadri man huwa daga abi shu'aib to shi abu shu'aib din da ba san waye bane to fa idan huwa majhul fal majhulu la yu'awwalu alayhi in ba san mutum ba ka hujja da hadisin shi to sannan na biyu kuma inna adamar ru'ya la yanzam adamar wuqu rashin gani to baya nuna cewa ba a yi ba domin ana zake cewa ra'aitu kibara ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yabtaduna sawari inda al-maghrib shi ya ga manyan suna wajen fila masallaci hadisin yana da cikin sai bukhari hadisi na ɗari biyar da uku to shi ibn umar a wancan ruwayan abu dole ya ce bai gani ba shi kuma ne sai ce ya gani to yanzu ya ke nan fa man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz wanda ya haddace dalili ne akan wanda bai haddace ba shi wancan ya ce bai gani wannan kuma ya ce wallahi ya gani kuma ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu a masallacin ma kamar an tada sallah ne to na uku ya ce inna hada nafiyun to wannan hadisin koyewa ne wancan kuma suna tabbatarwa ne to kuma ka'ida, al-musbitu muqaddamun 'ala an-nafi al wanda ya tabbatar da abu za a gabatar da shi akan wanda ya koyi to har yanzu suke ce fa laysa fi hada la sahha an nahyun anhuma to kuma da inganta ce shi bai gani bane to an ce manzo Allah ya hana manzo Allah bai hana ba shi dai ce bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aytu ahada yusallihi ma ala ahli rasulillah shi bai ga kowa yana yi ba to kaga kuma bai ce an hana ba ke To shi ne ibnu hazm yake cewa wala wala la nunkiru taqawwu ma lam yunha anhu bi ghairi matakan dai ba wai shari'a bace ta hana to ai ba hana ba mas'ala ta biyar law sahha anhu an-nahy anhuma yace ko da ba ya inganta cewa an hana ibnu hazm ya ce wala yasibu to abadan bai ma inganta ba lama kana fi hujja ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tunda shi ya ce bai ga wani sahabi yana yi ba to ba zai zama hujja akan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma bare da zama hujja akan sauran sahabban da suke yi ba wannan duka ibnu hazm ya kawo dalilin kuma ya rubuta su gaba ya sannan kuma dalilin su na biyu za su yi hadisin Abdullahi bin Buraida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da kulli adarain salat illa al-maghrib tsakanin kowane kiran sallah da ikama akwai sallah sai dai magariba Da shi ma wannan hadithin bai inganta ba da wannan lafazin kamar da ibnu hajar ya ambata a cikin at-tarhis al-habib an gane ke baina kulli adhanaini sala tsakanin kowane kiran sallah da ikama, akwai kiran akwai sallah illa al-maghrib sai dai magriba to shi ma hadithin ba shi da inganci to haka duka hadisan da aka saka wuta da shi wai sai dai magriba sai dai magriba ba inganci wani zai ce maka a inna al-khulafa al-arba'a wa jama'a min as-sahaba kanu la yusalluhuma la yusallunahuma ai abubakar umar usman ali ba sa yi a ba sa yin to daga lokacin da abin ka gaya manzan Allah ya ce sai kuma kana cewa wani ya ce to alamar imanin ka sai ka tuntuba a ina yake amma tun da ya zo a cikin littafai dole sai a kawo shi ibn hajar ya kawo cikin fatul bari ta hanyar ibrahim an-nakhai inna anna inna ababakar wa umar wa uthman lam yaqumu yusalluna abubakar da umar ba sa yin sallar nan to ibn hajar ya ce wannan la shay shi zai kawo maka shubhan kuma ya warware maka ita Ya ce da farko wannan hadisi ne mun katse domin ibrahim an-nakhai ba wanda ya riska a cikin su ibrahim ibn yazid an-nakhai bai riski abubakar ba bai riski umar ba bai riski uthman ba ya zai ba da labarin haka a ƙa'idar malaman hadisi munqati ne munqati kuma barifi to ana buƙatar da kawo hadisi ne mai inganci ba wai hadisi wanda yake malamai za su bi in aka bibbi sai a ce barifi ba kaga ne bukhari ba kai zaka ce hadisin da yake bukhari barifi ba ne to daga ciki maganar ibn al-arabi yace ikhtalafa fiha as-sahaba wannan sallar da ake magana sahabbai sun yi sabani kuma lam yaf'alha ahadun ba'dahum ba wani sahabi ba wani tabi'i da ya bayan su sahabbai ne ce wannan maganan kuma ba daidai ba daga ci ibnu hajar ya mai mai rarrabi ya ce ga abu tamim kuma tabi'i ne yayi kuma hadisi yana ci mai sahih bukhari ya ce wannan maganan da yawa cin sahabbai da tabi'ai sun kasance suna raka a biyu kafin ba. daga ciki muhammad ibn nasir ya rawaito ta hanyoyi daban-daban daga ci akwai sahabbai akwai tabi'ai kamar su abdurrahman bin auf salu bin abi waqas ubay bin ka'ab abu darda abu musa annahum kanu yuwadibuna alaiha su ba su ma yau gobe a su yuwadibuna alaiha diman da'iman suna a biyu kafin magriba to sannan kuma rawaito da gobe su tabi'ai kamar su ibnu abi laila abdullahi bin buraida yahya bin aqil al-a'raj amir ibn abdullahi ibn zubair araq ibn malik duka sun kasance suna a biyu kafin magriba a rawaito daga wurin alhassan ibn abil hassan basri an tambaye shi dangane da sallah a biyu kafin sallar magariba sai ce hasanataini wallahi liman a arada Allah bihima hasanataini wallahi hadda rantsuwan shi ba biyu ne kuma hasanataini wallahi ce wallahi wannan abubuwa masu kyau ne raka'a biyu nan wallahi masu kyau ne amma ba ga wanda yake sa rikici ba ko neman suna ka je masallacin da ba su sani ba sa yin wannan kawai ka ce wai lalle lalle ka ce wai sai ka yi sallah a biyu sai su ma duka yi a banza kuma amma ka je masallacin da suka gane ka ja gefen ka kai babu wanda zai ce ma me yasa kai amma masallacin da ba su gane wallahi sai an ba interview in ma an barka ma haka kare kenan an za ba interview to kaga dai nassin wannan magana ta al-hasan basri tana da kima sosai hasanatai wallahi liman arada Allah bihima liman arada Allah bihima inda kana neman zatin Allah ne kai to wallahi babu komai wa an sa'id musayyib annahu kana yaqul haqqun ala kulli mu'minin to magana kuma ta girmama shi sa'id musayyib ya dauka da girma girma ke haqqun ala kulli mu'minin idan adana al-mu'adhdhin an yarka rak'atayn haƙi ne akan kowane mu'mini in dai mai kiran sallah ya kiran sallah ka tashi ka yi a biyu Wani duka maganganun da aka samu su a cikin bari bi sharhi sahih bukhari mujalladi na biyu shafi na ɗari da takwas don zan siya to a to an tsaya ana yi to ai lokacin zai lokacin magariban zai fita wannan dai yana ga mun gama da magana cewa magana mafi inganci ko a malikiya magariba tana da mai tana da lokaci guda biyu tana da lokaci mai ruwa to musamman wannan littafin ka samu yana da kima sosai at-ta'arud bayn ar-raji wal mashhur fi madhhab maliki yawancin sabanin da muke yaka samu ashe ma sabanin bai kai ya kawo ba to daga ci akwai wannan matsalar na sallan magriba yana ga dan karanta maka abubuwan da bada ya kawo dangane da matsalolin da ya kawo a cikin littafin matsalolin da san suka kasance akwai maganganu guda biyu a malikiya kuma ga maganar tafi inganci matsalan farko addalku fi ghusl janaba matsala ta biyu rafu yadaini daga hannaye fi ghairi tadbiratil ihrami ba lokacin kabbarar ne harama ba ai kaga muna ta sabani akan wannan sai a ce za a yi wani ce a ba za a yi ba to shi ma mazhaba mashhuriya shine ba a dagawa amma mazhaba raji wanda imam malik ya rasu a kai shine yana daga hannu a cikin sallah روى أشهب وابن نافع عن مالك أنه كان يرفع المصلي يديه إذا قال سمع الله لمن حمده سيكا لغا فقيل له متى يرفع يشي تويشري لغا يشي سمع الله لمن حمده أو إذا قال ربنا ولك الحمد قال إذا رفع رأسه من الركوع إن بك غاني بتو إن لوكتي دا كدغو دا ركوع سيكا لغا هنو وروى ابن وهب عن مالك انه يرفع يديه للركوع وبعد ان يرفع راسه من الركوع ابن وهب يروي da gurin ma malik cewa ana dagawa lokacin da zaka yi ruku'u da lokacin da zaka dago lokacin bayan kai ruku'u قراءة البسملة في الفريضة والنافلة الجهر بآمين أنت قلنا أنت دوكا متاني ما to wannan matsalar amin ita ma matsala ce da tana nan a cikin malikiya kuma ita ce matsalar da tafi inganci ita ce rajiha ibn habib al-qurtubi yake cewa sa'altu muqarrifan wa ibn majishun adiwati ibn qasim fi amin akan cewa liman baya fadin amin fa ankaru zalika suka ce ina qalu sami'na malikan yaqulu al-imamu wa ghayruhu fi qawli amin sawa liman da wanda ke ma ba liman ba duka daidai da daidai su wa riwayatul madaniyyin an malikin aqwa wa arja kuma ta ce wa da tafi inganci saboda hadithin Abu Hurairah da yake cikin muwatta idan amana al-imamu fa aminu to kaga abin da yake kafa a littafin matsalar da muke ta sabani ashe kuma suna da a cikin malikiya to akwai al-qira'atu fi rak'atay al-fajr karatu a cikin rakatai al-fajr shi ana karanta fatiha ne kawai ko ana kara da sura ya ce hukumu salat salatul fajr a waqtu salatul maghrib wannan shine mas'alar ke imamatul mar'a bin nisa mace ta ba mata limanci tahiyatul masjidi waqtu khutbatil jumu'a wannan shi ma ta kai kawo akai bila lokacin da me liman yake khutba to magana da ta fi shahara cewa ba a yi amma magana raji qala naqala ibnu shas wa abubakar ibnu al-arabi al-qawl bi jawaz tahiyyati al-masjid ibnu al-arabi al-maliki ce jaizi ne waqt al-khutbah sun rawaito wannan daga muhammad ibnu al-hasan daga malik kaje ba malik shi yake bada wannan cewa jaizi ne ba wani abu to kada lalle irin wannan littafin yana da bukatan a dan karance su gaba ɗaya matsalolin a san su sannan kuma cewa lalle wannan magana ce ta yi mamaye. sannan akwai matsala ta alwubu'u min luhumin irin, in mutum ya ci naman rakumi zai sake alalar ko ba zai sake ba akwai abubuwan da ya shafi du'a'u lisifta shi ma wannan an ta kai kawo an ta suka mutane da yawa akan du'a'u lisifta to bari ka ji mashhurin mazhaba shine ba a yi wasu ma suna cewa makaruhi amma kuma magana rajihi abubakar ibn al-arabi yake cewa sabata fil hadith as-sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaftihu bihi salatahu wa zalla na bude sallan shi da addu'a wa sabata annahu kana yaqulu fi istiftahiha aydan subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wanda arwayo shi daga wurin ibn al-arabi wa ikhtiyar ibn al-arabi huwa al-madhhab al-jumhur kuma shine dukkan sauran malamai suka tafi akai to ko imam malik shi ma ya kafa dalili ya ce ana yin wannan kamar ne abu da ya rawaito a cikin sunan daga ka'anabi a shi abu da ya rawaito daga ka'anabi ka'anabi daga mari babu laifi da sallah babu laifi da addu'a farkon sallah ina ne farkon sallah lokacin wani sita to sannan ya kawo abin da ya shafi alqabdu wa sallu fi salah qabdu da sallu shi da wannan mun karanta shi kwanaki bayan can a littafai guda biyu na tafsirai wanne da wanne ahkamul qur'an da kuma aljami'u li ahkamil qur'an karkashin tafsirin inna atainaka al-kawthar sun kama ganganin uku ne ana yi ba a yi ko ina ma ko barilla ko nafila ba yi sai magana ta biyu sai aka dan sassauta ana yi a nafila da farilla sai magana ta uku ana yi a farilla da nafila to duka su ibn al-arabi da imam al-qurtubi suka ce wa huwa sahih wannan shine magana mafi inganci to kaga abin da littafin ya kunso mana kenan wala ga littafin yana da kima sosai da fata Allah mai kima da kuka kiyaye mu da rikici da baka san kan shi ba mutum yazo yana ta zagin wayan su kai. kuma abin da zai kasance wani ya kafa ma dalilin hadisi da inganci sannan kuma ka dinga so kan shi to kaga irin wannan yana da hadari matuka karshen karshe mutum zai koma yana zagin manzan. Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kashe ni na kashe ni ka kai ma a duk lokacin da za ce ma wannan hadisi ne manzan Allah kawai ka sallama shi kuma kowa ya zai gaya maka in ce wannan hadisi ne ya ka ce baka san shi baka ce to a ina zan samu wannan hadisi to in ka samu irin wannan da irin Allah ka samu alamar imani amma ya kasance ka dinga ja in ja ce hadisin manzo Allah kuma mutum bai yadda da shi ba to kaga kenan yana da alamar cewa mutum gaba ɗaya manzo Allah ya wani guri shi kuma ya wani guri daban kenan da rabata Allah mai kima da kuka dace da mu fi duniya al-akhirah yana za mu dakata a nan kenan insha Allah ba dai da ce karatun bai dakata ba bi ibn Allah ta'ala za ba samu matsaloli tunda muna da sauran satuttuka kamar guda biyu kenan masu kyau ne zuwa sati uku kenan insha Allah akwai abubuwan da su biyo baya amma dai karatun za mu dakata a wannan matsalar ke fata Allah bai kima da kuka dace da mu fi duniyar da subhanakallahumma سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم wa الله kamar yadda aka saba neman taimako ana ƙara tunatar da mutane na neman taimako fi sabilillah sun kuma kamar yadda aka taimaka wasu yanwa na tripod da ake ɗaukan karatu kwanakin baya to alhamdulahi an samu an sai tripod ɗin da wannan gudunma da kuka bayar Allah ya sanya kowa a mizanin kyakkyawan ayyukan shi la amfana da mu da abin da aka siya